danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma Kawo yanzu mun kashe 'yan ta'adda 688 a shekarar 2023 a cewar shedikwatar tsaron sojojin Najeriya wato SHEDQ. Hedikwatar tsaron ta sojojin ta ce sun kawar da 'yan ta'adda da sauran masu aikata laifuka kimanin 680 tare da kama wasu waɗanda suka kasance 6,970 daga watan Janairun a shekarar 2023 zuwa yau. Daraktan yada labarai na hukumar tsaron tsaron Najeriya Edwin Buba ne ya bayyana haka a lokacin da yake bayar da ƙarin haske akan ayyukan da rundunar ta yi a wannan shekara ta 2023 a ranar Juma'an da ta gabata a Abuja. Mr. Buba Manjo ya ce sojojin nasu sun kuma ceto mutane kimanin 4,488 da aka yi garkuwa da su tare da kwato waɗansu manya-manyan makamai kimanin 3,320 da alburushi iri-iri Alheri waɗanda suka kai kimanin 30,375 duk a cikin shekarar 2023 wannan wacce muke ciki. Ya ƙara da cewa sojojin sun kwato litan man fetur miliyan 100.3 na ɗanyen mai, lita miliyan 60.3 na kananzir, lita miliyan 3 kuwa da hudu na diesel da kuma ita kanta mita miliyan 3.500 na man fetur duk a cikin shekarar 2023. Hakika waɗannan sojoji sun yi ne domin su nuna wa irin kokarin da suke yi a ƙasar Najeriya su nuna wa talakawa irin yanayin yadda suke faɗi tashi wajen ganin cewa tattalin arziki da kuma zaman lafiya ya ɗore a cikin ƙasar ta Najeriya yayin da a cikin waɗannan jerin abubuwa da suka lissafo ba su manta ko ɗaya ba kuma da sun yi ne domin cirewa mutane tantamar ganin cewa ai ko kaɗan sojojin su ma ba sa tare da su kamar yadda waɗansu mutanen suke zargi da kuma ikirari. Dai a daidai wannan lokaci waɗansu sun fara fahimtar buƙatar inda sojojin suka sa gaba yayin da waɗansu kuma har yanzu suke faɗan albarkacin bakinsu a dangane da yanayin yanda sojojin najeriya suka kasance inda waɗansu kan iya kiran su da cima zaune wanda kuma aka san haka ne tunda an ce mai ɗaki shine kaɗai ya san inda sa yake mai zuba a don haka suna iya daidai bakin ƙoƙarinsu yayin da suka zo suka bayyana wa najeriya halin da ake ciki akan haka waɗansu talakawa sun fara gamsuwa da ta su kansu sojojin yadda suka fito suna ƙoƙarin wanke kansu akan zargin da su kansu talakawa suke masu yayin da waɗansu kuma har yanzu suna nan suna ciki da fishin sojojin wasu mu ne da kullum ba mu san ko menene a bakunan ku ba ga dai bayanin da babban manjo din sojojin yayi mai yada labaran na cikin ita kanta a barikin sojojin ma'ana dai hafsan sojojin wannan shine takaitaccen bayanin da ya a dangane da yanayin yadda yake ganin cewa wannan ita kadai ce hujjar da zai fito ya gaya talakawa ko da za su iya gamsuwa ku yi mana comment da lakin da irin ra'ayoyin da suke cikin bakunan ku ta yadda za ku iya bayyana mana shin wannan soja ya faɗi gaskiya ko kuma ne a ko wani sauran abu wanda kuke so a daɗa bayyana muku ta yadda za ku fahimci sojojin Najeriya. Najeriya ƙasa ta gari, Allah ya samu dace.